Nous, citoyens du Niger, soucieux d'un retour à la démocratie dans un climat apaisé. Ganin yadda kasashen duniya ke ƙara tsaurara matakan mayar da nishar saniyar ware ta hanyar jerin takunkumin da take fama da su a sakamakon abubuwan da suka wakana tun daga ranar 26 ga watan Yulin 2023 yasa wasu ƙungiyoyin rukunonin al'ummar ƙasar haɗa kai da zumar yiwa gwamnatin rikon ƙwarya rakiya a ayyukan mayar da ƙasar kan tafarkin demokradiya mafarin kafa wata haɗaka mai suna dynamique citoyenne pour une transition réussie des CTR. Nous devons nous affranchir de toutes les difficultés liées à l'isolement de plus en plus avéré de notre pays kungiyoyin sun ƙudiri aniyar bin hanyoyin da za su ba da damar jan hankulan ƙungiyar ECOWAS ta canza matsayin da take kansa sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi a Nijar, in ji an da garba. Ganin mu akwai abubuwa waɗanda su basu su sani ba ƙasa sai wushe. Tsaye muke domin mu gwada ma ƙasashen wushe da ƙasar Nijar ƙasa ce mai halin dattako. duk in akwai matsala kamar yadda mun ka saba muna haɗa mu ne domin a samu masalawa cikin wannan matsala bisa ga haka mun kai kira waɗanda sun ka samu na takunkumin nan su gaggauta ɗage wannan takunkumi domin ganin cewar talakan ƙasar Nijar ya ci lahiya ya sha lahiya kuma ya kwanta lahiya ta shi lahiya. Matasa na da rawar takawa a sabuwar tafiyar da aka sa gaba a halin yanzu a wannan ƙasa da ke ƙoƙarin kubcewa 'yan mulkin mallaka saboda haka haɗakar ke hangen zagaya jihohi. Domin mu haɗa wa matasa a zamana lahiya kuma za mu ƙara ba da goyon bayan mu ɗari bisa ɗari ga sozawan ƙasanmu da abisa wajen daga sun domin su tsare ƙasanmu. Za mu ƙara ba da goyon bayan mu ga majalisar sojoji domin ganin cewar ma'adanan ƙasar Nijar da aka hiddowa ɗan ƙasa na ka'un da shi. Takaita al'amuran sukuri a tsakanin Nijar da ƙasashen Najeriya da Benin wanda ya matukar shafi harkokin kasuwanci da jigila da tafiyar hawainiyar da ake fuskanta a fannin hada-hadar kuɗaɗe da kuma karancin wutar lantarki na kaɗan daga cikin matsalolin da ake fuskanta a Nijar sakamakon takunkumin ƙungiyar sai yawo. saboda haka kungiyoyin rukunonin al'umma suka shiga yunkurin neman hanyoyin da za su taimaka a fita kunyar sabuwar tafiyar da ƙasa ta ɗauri a niyar yi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.